Ishaya Sura talatin da ɗaya Kaiton waɗanda suke dogara ga Masar Kaiton waɗanda suka gangara zuwa Masar don neman taimako, waɗanda suke dogara ga dawakai, waɗanda suke dogara ga yawan kekunan yaƙinsu da kuma a girman ƙarfin mahayan dawakansu, amma ba su dogara ga Mai Tsarkin nan na Isra'ila, ko ya nemi taimako daga Ubangiji, shi ma yana da hikima. kuma zai iya kawo masifa, ba ya janye kalmominsa, zai yi gaba da gidan mugu, Gaba da waɗanda suke taimakon masu aikata mugunta, amma Masarawa mutane ne ba Allah ba, dawakansu nama da jini ne, ba ruhu ba. Sa'ad da Ubangiji ya miƙa hannunsa, shi da yake taimako zai yi tuntuɓe, shi da ake taimaka zai faɗi. Dukkansu biyu za su hallaka tare. Ga abin da Ubangiji ya faɗa mini, Kamar yadda zaki kan yi ruri, babban zaki a kan abin da ya yi farauta, kuma ko da yake dukan ƙungiyar makiyaya sun taru wuri ɗaya a kansa, ba zai jijjigu ta wurin ihunsu ba, ko ya damu da kiraye-kirayensu, ta haka Ubangiji Maɗaukaki zai sauka, don ya yi yaƙi a kan dutsen sihiyuna da kuma a kan ƙwanƙolinsa. kamar tsuntsaye masu shawagi a sama, haka Ubangiji Maɗaukaki zai kiyaye Urushalima, zai kāre ta ya kuma fanshe ta, zai ƙetare ya kuma kuɓutar da ita. Ku dawo gare ni, ku da kuka yi masa babban tayarwa, ya Isra'ilawa, gama a wannan rana kowannenku zai ƙi gumakan azurfa da zinariya da hannuwanku masu zunubi suka yi. Za a karkashe asuriyawa da takobin da ba na yin mutum ba. takobi da ba na yin mutum ba zai cinye, za su gudu daga takobi, za a kuma sa samarinsu aikin dole, kagararsu za ta fāɗi saboda razana, da ganin matsayin yakin. shugabannin su za su firgita, in ji Ubangiji, wanda wutarsa tana a Sihiyuna, wanda matoyarsa tana a Urushalima.